Salon maslaha tsakanin 'yan takara shine ya yi aiki wajen samar da shugabanci na PDP a kusan dukkanin matakai in ban da matakin jiha. Domin kuwa maslahar ta gagara tsakanin sanata Masa'udu El Jibrin Doguwa da Alhaji Rabi Dan Sharu har sai da aka kai ga jefa ƙuri'a. Dr. Sam Egu shine mutumin da shalkwatar PDP ta turo daga can Abuja domin gudanar da zaben kuma ya sanar da Alhaji Rabi Dan Sharu a matsayin wanda ya yi nasara da ƙuri'u fiye da dubu ɗaya. Tuni dai sabon shugaban ya yi albishir ga 'yan PDP Kano. Abin da zan tabbatarwa da dukkan 'yan jam'iyyar PDP za mu kai yin mu da taimakon Ubangiji mu tabbatar da mun tabbatar da adalci a dukkan matakai. Kuma kamar yadda ka gani shi kansa mu wanda da shi muka yi takarar nan ya zo ya yi mana addu'a ya sa an man addu'a ya kuma yi mana manna cewa da Allah ya ba mu wannan. Zaɓe na zuwa. me saƙonka ga mpdp musamman masu neman madafin iko a dukkanin matakai? To na ga dukkan masu nema na farko su sanya Allah gaba su tabbatar da cewa hikima da dabara da duk abin da za su yi tunani ba zai iya baka matsayi ba in Allah bai rubuto za ka samu ba. To amma magoya bayan sanata Mas'udu El Jibrin Doguwa sun ce sunana adamu umar da karamar hukumar nasarawa an yi zaɓe lafiya kuma an gama shi lafiya amma abin da ya ba mu mamaki a wannan zaɓe shine mutane iyayen gidanmu na jihar kano ba su dubi cancantar mutumin da ya kamata su cancanta ba ka bar 'yan jam'iyya cewa na zaɓuwa ne ka bar 'yan jam'iyya su zaɓi abin da suke so da sanata masa'udu sai ya ci zaɓen nan to koyaya shi sanata masa'udin ya ji dangane da wannan kaye da ya sha ba wani abu da na ji illa kurin na yi takara na biya wa kaina bukatar cewar ba an yi ƙoƙari ne a dorawa mutane wani abin da ba sa so ba tunda ba dorawa mutane abin da ba sa so aka yi ba mutane ne aka koma musu da kayansu suka zaɓa suka kuma ga da cewar rabi dan sharu suke so a daidai wannan lokacin ba ni ba saboda haka me zai kuma kai ni in ce wani ban yarda da abin da aka yi ba ni na amince da abin da aka yi kuma ina masa fatan alheri ina masa fatan ubangiji Allah ya masa jagora wannan yana nufin yanzu idan sabon shugaban pdp na kano ya ce masa'udu rike min nan mu ciyar da jam'iyyar nan gaba za ka yi karfa kamanta ni dan jam'iyya ne aikin jam'iyya za mu domin magana cewar mun kawar da gwamnatin nan ta apc a 2015 saboda ka menene idan an zo an ce ga abin da za ka yi ka taimaka jam'iyyar nan ta nasara a 2015 me zai hana ni duk lokacin da aka gaito ni aka ce zo ka yi zo ka duba mana nan ko kuma zo ka taimaka a nan a shirye nake da zan yi sanata muhammad mana shine ya rike mukamin shugabancin pdp a jihar kano a matakin kwamitin riko inda suka yarda suka shirya akai ba wani abu da akai consensus inda yake ba su shirya ba a je a yi zaɓe dama wannan shine demokradiyya ta gada kuma an yi zaɓe lami lafiya ba tashi hankali a tara mutane wajen dubu biyu delegate wannan ni wannan abu gaskiya na ji daɗin shi kuma jam'iyya ta kafu a kano ina kira ga wayannan sabbin shugabannin fati su ci gaba da abin da aka dasa a ƙasa tabbatar cewa an ci zaɓe shine babban sabo Sanata Muhammad Mana kenan wanda ya kammala aikin shugabancin riko na jam'iyyar PDP a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.